mai martaba ya girgiza kai kawai gani yake yi kamar har abadan hankalin Abdul ba sai dawo gare su ba Alhaji Ismail ya rinka tausar mai martaba haɗi da dannar zuciyarsa akan damuwarsa mai martaba yana tsananin ƙaunar waziri Ismail wazirinsa ne kuma majibancin lamaransa ne da zuciya da yake ba shi shawarwari akan damuwar da ke addabar mai addabar mai martaba shi da iyalansa wato damuwar Abdul Jalal da ba dan karfin tawakkali ba da shi kansa mai martaba ba zai iya taka kafafuwansa ba shi kadan ya san shi kadan ya san damuwar da ke ransa akan Abdul Jalal a kullum baya bacci yana bisa dattuma addu'ar sa ɗaya ce tal bayan ta Allah ya ji kan mahaifansa akan Abdul Jalal sai dai waziri yayi azhara a gidan kana ya bar gidan yana shiga motar sai ya dauki waya yayi dalin wata namba mai M kawai a jikin namban din bugu biyu aka daga wayar bayan sun gaisa daga cikin wayar Alhaji Ismail ya ce tsarin mu kamar ba na tsara Mutsab. cikin tsananin damuwa yayi maganar daga cikin wayar Dr. Mutsab ya ce da nasara ran kai dade to mun kuwa har yarinyar mata ta samu ciki da Abdul sai dai cikin ya zube ta ranar na nemi numba ɗinka yalla bai bata shiga wani irin farin ciki ya rufe Abdul ya rufe Alhaji Ismail haɗi da damuwa duka ya ce alhamdulillah ko da cikin ya zube na ji daɗi da farin cikin hakan muna sa ran samun wani insha Allahu sai dai akwai matsala dr musab ya ce matsala cikin ta muke ran kai daɗe. me ya faru yanzu alhaji ismail ya ce iyayen abdul jalal suna cikin damuwa akan lamarinsa sam a 'yan kwanakin nan musamman ma ita mahaifiyarsa ka san kwanaki na gaya maka zuciyarta har kumbura ta yi wallahi ina tsoron abubuwa da dama kwata-kwata ba na son damuwar mai martaba da duk wani jininsa saboda shi mutum ne gare ni shi mutum ne da alkhairinsa ba zai manta ba har abadan a gare ni insha Allahu na sha da muka kulla auren da yarinyar kaf matsalolin AA family zai tafi amma har yanzu na ji shiru mutsa Abdul ko Abdul ko mararin gida baya yi mahaifiyarsa na maraicinsa tamkar za ta yi hauka in akwai wani solution din me yasa saboda hankalinsa ya dawo ga iyayensa Dr. Musab ya shiru haɗi da sauki ajiyar zuciya bayan ya gama sauraron maganganun Alhaji Ismail ya ce ranka ya daɗe duk wanda ya yi hakuri yana tare da nasara aka yi hakurin shekarun baya ma balle yanzu ina ganin nasarori insha Allah kuma yana da ƙarshe amma ban da ikon Allah insha Allah matsaloli za su za su kau na har abada Alhaji Ismail ya jaguntun numfashi kawai ya ce Allah ya sa ka ranka yawan kirana akan ci gaban da muke samu Dr. Mutsaf ya ce insha Allah ranka ya dade daga haka suka yi sallama a bangaren Dr. Mutsaf suna gama wayar da Alhaji Ismail daman yana ofis ɗinsa ne ya ɗauki kaki ɗinsa ko direbansa bai tsaya nema ba ya ja motar sai bace asibitin Darit wata unguwa ya nufa mai suna Tudun Wada a daidai wani gida mai bakar kofa na talakawa a fakin ya fito ya nufa cikin gidan bakin sa dauke da sallama a bakin zaure ya ga almajirai cikin su kowanne da allo sai karatu suke yi ga wani dattijo fari sol zaune cikin almajiran sanye yake da fararen kaya haɗi da farar hula kaf gashinsa na kai da na gemu farare ne sol akalla tsohon zai iya kai shekara casa'in amma san ba za ka fahimci hakan ba saboda digirgir yake makaho ne shi baya gani kwata-kwata Dr. Mutsaf na shigowa zauren ba tare da yayi magana ba malamin ya ce sane da zuwa Miss Mutsaf ka shige ciki gani nan zuwa Dr. Musab yana mamakin yadda malamin ke fahimtar ya shigo gidan, ko da bai yi magana ba. Da ya shigo kasa-kasa ya yi sallama, yana da tabbacin malamin bai ji sallamar ba, amma ya gane shi ne. Dr. Musab ya ce, "To malam." Ya kara taku uku ya isa wani ɗaki ya shiga ɗakin cike yake da alkur'anai, warash da littattafai, manya-manya da alluna iri-iri da tawada. Ya samu gefe ɗaya ya zauna kan tabarmar ɗakin. Yana zama malam Ta'ala ya shigo ɗakin idanuwansa a buɗe suke amma bai gani sannan babu ko sanda a hannunsa ya shigo kai kace yana gani nan ko makaho ne ya samu guri ya zauna kan buzinsa Dr. Mutsaf ya gaida sa Malam na ta'ala ya amsa cikin mutunci Malam anya asirin nan dake ke ɗawainiya da Abduljalal zai warware yadda kace tun a farko kuwa cewar Mutsaf Malam na ta'ala ya murmushi ce sosai ma kuwa ai na gaya maka kaf warwarar sihirin da ke kan Abduljalal yana jikin wannan yarinyar kuma ka sanar da ni sun sadu da juna har ta samu ciki ciki ya zube ka natsar da zuciyarka ba mu ke yi ba Allah ke yi tun kafin ka ga yarinya tun kafin ka ga yarinyar da kakarta a ranar da zaka bar nan ai na gaya maka ka je ka katsina wasu suna nan a asibitinka na katsina sun yi watanni goma ba su da kuɗin aikin da za a matsohuwar matar kuma na ce ka taimake su sannan akwai yarinya jikar ita mara lafiyar na ce a haɗa su aure da shi abokinka saraki wanda nake maka addu'a akan shi akan ya dawo hayyacinsa tsawon shekaru biyar muna tare da kai kuma nake maka addu'a akan abokinka insha Allah warakarsa ta zo wannan yarinyar kaf ita ce karayar sihirinsa komai na sihirinsa yana jikinta saboda akwai wasu iskokai a jikinta kurmaye ne su da su aka haife ta su ɗin su ne ke taimakonta a ko'ina ita din dai ita da iskar da ke kanta mata da miji mata da miji ne su su ne sanadin warwarar sihirar Abdul kuma na san ko a yanzu ai ka yarda da abin da na gaya maka na tabbatar baka yi tsammanin zai iya kusantar wata mace ba kuma gashi ya kusance ta saduwar farko ta samu ciki to haka abin yake akwai rabo mai tsanani a tsakaninsu amma fa dole akwai kalubale da yawa babban aiki na gaba babban sihiri ne ke ɗawainiya da shi ka san shi asiri gaskiyar me shi ne da ba don taimakon ubangiji ba ma sam ba haka aka so ganinsa ba mu kwantar da hankalinmu mu ci gaba da ibada sannan komai komai muka gani daga ubangiji ne Samun kore shi duk daga mahalicin da baya kuskure ne duk ta matsa ya ji zuciyarsa ta nutsu bai san me yasa ba in har zai haɗu da malam na ta'ala sai ya ji hankalinsa ya kwanta akan lamarin abdul Allah ya sa muji ji muga alkhairi duniya da lahira cewar Dr. Mutsam Malam na ta'ala ya amsa da amin doctor ya ciro kuɗi yan dubu dubu bandar ɗaya dubu dari ya mika ma malam malam ya girgiza kai haɗi da cewa ka san bana amsar kuɗi ne sam ba dan kuɗi nake maka komai ba inda dan kuɗi ne ba zan maka ba ka ganni nan Allah ya wadatar da ni da komai alhamdulillah ka bari in fita kai sadaka da shi kawai duk ta yi ka sake yana kallon malam yana mamakin wani iri ne shi malamin shekara biyar kenan suna tare amma bai taba amsar ko naira biyar ba a hannun Dr. Mutsaf sai dai kullum in ya bashi ya ce a'a kawai ya yi sadaka shi Allah ya masa komai ko buhunhunan abinci ya kawo masa san baya amsa sai dai ya ce ya koma da su kawai ya yi sadaka saboda shi baya cin abinci sannan kuma bai da mata Dokta na mamakin wani irin malami ne shi saboda shi dai ya san malaman yanzu da shayyin kwaɗayin tsiya ga su duk ba na Allah ba malam me yasa wai baka amsar komai daga gare ni ne dan Allah dokta ya tambaya malam na ta'ala ya ce ba komai saboda ko na amsa ban sanya zan yi da su ba dokta ya tsare sa da ido kane ya ce kana da bukatar su malam malam na ta'ala ya ce sam ba ni da bukatar su kai sadaka kawai kar ka kara cewa komai ka tashi ka tafi dokta mutsaf bai kara masa musu ba ya masa godiya suka yi sallama ya tashi ya fice a gidan zuciyarsa a kullum cike take da mamakin hali irin na malam na ta'ala a bangaren Abdul kuwa sati ɗaya ciryayi yana ta isa yana wani cika yana batsewa sai fushi yake shi a dole wallahi ita ta zubar masa da ciki almakuri akan share shi ta yi a zuciyar da falhaushinsa ko zuwa ɗakinta ya daina yi sai dai ya sa Ahmad kullum ya rinka kawo mata abubuwan ci da sha da sauransu shi dai yana sai ɗinsa a kullum da bakin cikinta da bakin cikin ta zubar masa da ciki yake kwana yake tashi ji yake kamar zai yi hauka kulawa iya kulawa yake bata amma sam baya zuwa ɗakinta kullum da jummalo suke wani suna hira shi kuwa shakuwa ta shiga tsakaninsu a 'yan kwanakin nan almakuri'a ta samu karfin jikinta jinin barin da ta yi sati ɗaya ya jinin barin da ta yi sati ɗaya yayi yana zuba ya ɗauke a daddafe abdul ya iya kwanaki goma yana fushin da ita da kyar zuwa yanzu kuma ya kasa saboda so yake yi ya shige ta yana tsananin yunwarta a kullum da daddare sai ya dinga jin zuzuzu akan bananarsa har wani movin take yi kamar yana cikin almukuri'a ya je yana wutsul-wutsul ya jure ya jurewa yau kawai ya gaji sha'awa na neman kashe shi karfe goma da minti bakwai ya nufi ɗakinta yana tura kofar ɗakin ya je shi a buɗe ya shigo yana shigowa ya ga jummalo da almukuri a zaune a kasan kafe ɗin ɗakin suna ta hira jummalo na gane maganar ta bebaye sosai jummalo na ganin ya shigo ɗakin ta zabura ta tsugunna ta gaida sa cikin ladabi ya amsa idanuwansa da hankalinsa na kan almukuri'a wanda ko kallonsa ba ta yi ba Tunda ya shigo ɗakin shi kam gogon kure ta yayi da ido kanta ba dan kwali su markanta ta kwanta luf a gadon bayanta sanye take da rigar bacci beige color mai dugu royal blue ta kara fresh sai dai ta dan rame saboda tunanin ammanta da take yawan yi a kwanakin nan wasu lokuta ko abincin keki ba ta wani iya ci sai da safe jummalo ta faɗa hakan haɗi da miƙewa ganin gogon ya shigo yana ta bin almakuri a da ido ita ta shiga kokarin bucewa a ɗakin jawo hannunta almukuri a ta yi haɗi da cewa kar ki tafi muna hira da bebanci jummalar ta ce ai bacci nake ji almukuri a ta sakar mata hannu haɗi da cewa Allah ya tashe mu lafiya jummalo ta amsa da amin ta yi kasa kasa da kanta ta rakuɓe gefen Abdul cikin ladabi ta fice a ɗakin karasowa Abdul Jalal yayi inda take zaune ya zauna kusa da ita yana faɗin kin ganni amma kika yi kamar baki ganni ba don wulakanci bata bi ta kan me yasa ta kan me ma yace ba ta tashi ta koma gefen bed ɗinta ta zauna ko kallon sa bata yi ba ya bi ta gefen bed ɗin shi ma ya zauna yana cewa au wai fushi kike yi da ni lalle ma ni da nake ni da nake da ciki na ni ya dace in yi fushi ma da ciki na ya zube ba ke ba ni na san darajar ciki kin gannan nan tunda ban taba samun haifuwa ba sai dai na ciki kuma sai kika kama kika zubar min da ciki dan kina ganin ba auren ki nayi ba ai ko dan shege ne sai ki bar min abina tunda gani nan ni ne ubansa kuma da kika ganin nan da asali na sai in kai wa uwata ta rike min abu na. ya kare shi maganarsa cikin fada wani irin dumbin bakin ciki ya cika mata rai ta tsani kalaman kalaman na ita ta zubar masa da ciki daman tana da dumbin haushin sa a ranta babu irin maganganun da bai gaya mata ba akan zubewar cikinsa rashin mutuncin da ya rinka mata kai kace dukanta zai yi Abdul ya ci gaba da magana cikin masifa daman ga masifar sha'awa na tsokalar masa mara sai bala'in ya zamar masa biyu kuma wai don wulakanci kin kasa bani hakuri kina gani ban zo ɗakin ki ba na kusan kwana goma kuma kin san lebe kika yi min amma kika kasa zuwa faɗi na ki ban hakuri don wulakanci ko ya kasa karasawa saboda idanuwansa da suka tsaya cak akan kaciyar nonuwanta da suka fito baro-baro ta cikin rigar baccin jikinta sai da ya lashe baki na zallar jarabar sha'awa ya kai hannu zai taba mata nono daman tana ankare da shi don haka ta buge masa hannu haɗi da matsawa karshen gadon ta manne da fuskar gadon ta fashe masa da kuka saboda bakin cikin maganganun da yake gaya mata akan cikinsa ya ishe ta hankalinsa ya tashi saboda kukan da take yi ya matso da niyyar ya jawo ta jikinsa ya bata kuri hakuri ta ki yarda ta kara matsawa still tana kuka yayi raurau da idanuwansa ya haurar rashin ta kinga ki hakuri please kin wallahi na san ba ke kika zubar mu da ciki ba na san ma ba laifin ki bane wallahi bakin ciki ne da kunar zuciya na rashin ciki na ya sani na marasa, ya zan yi amma na san laifi na ne wallahi ban ji daɗi ba saboda rasa ciki na da nayi kamar zan yi hauka nake ji wallahi i'm so sorry please almakuri'a ta kure sa da ido mamaki kuma yake ta yanzu wato ya san ma ba ita ta zubar ba kawai ya rinka wulakanta ta akan banza har da ce mata ya rinka yi wai da ko kuɗi take so zai biya ta ta masa rainan cikinsa abubuwa da yawa da suna abubuwa da yawa dai suna ranta bayan da za ta yi ne kawai ga kuma san shi na addabar ruhinta a gin ga takaicinsa kuma ta fahimci bai ta kwata-kwata dan Allah kin hakura ya faɗa yana kara matsarta ta tsagaita da kukanta kawai sai hawaye take yi Abdul ya ci gaba da rarrashinta har da tsugunnawa a ƙasa ya rinka bata hakuri ga ayabar sana ta zabura cikin wando na kayan baccin jikinsa sai kara zaburar da shi take yi ya rinka rarrashi saboda yana so a bashi abinka da karamar yarinya da babban namiji wanda ya sha gwagwarmayar duniya nan da nan ya shawo kanta ta sakar masa jiki ya shige ta kai tsaye duk da tsawon da ayabar sake da shi amma ɗaf take ɗauke masa saboda tana da zurfi abinka da doguwar mace a fari da yasa da kira ta shige da farko daɗi ta fara ji daga baya ta fara jin zafi kamar mai amma ta daure ta cice saboda ba ta da yadda za ta yi har kwalla ta yi ta sharewa shi ko sai caccakar ta yake ta yi tunda ya fara Shi ne bai kyale ta ba sai kusan karfe hudu ya maida ta kwance ya bi ya haye ta sai ihu yake yi ya ci gaba da abinsa ihun nasa ma ta mata lissafi ya rinka yi gudun kada wani ya ji irin ihun da yake mata kamar zai tsaga ɗakin sai ma da ya so kawowa ya rinka zunduma ihu yana kirawo ummi ummi muryarsa kamar za ta tsage ɗakin sai da ta kulle kunnuwanta da hannayenta biyu ba shi ya sauka a kanta ba sai kusan karfe biyar da minti talatin da ƙyar suka yi wankan tsarki duk ya bi ya jika ya jigatar da ita suka yi sallar asubahi ya ja su jam'i ta fara lazumi ta ji mutum ya sunkume ta ya maida ta gado ya haye ta sai nishi yake yi kamar wanda yayi gudu nan kuma da wasa ya fara ci gaba da wasanni da ita kawai sai ta ji mutum ya ci gaba daga inda ya tsaya haka dai suna tare bai bar ta ba har azhar sai sa mata albarka yake ta yi tun daga ranar kullum nan ɗakin yake uni yana mata sukuwa a mara ya uni ya kwana a kanta ofis ma tuni ya daina zuwa daman wayoyinsa ya kashe su saboda gigicewar shigarta da yake kullun cikin imata sai yake almukuri'a na wahala sosai kawai jurewa take yi tana daurewa wahalarsa saboda so da ƙauna yau ta kasance friday ne bayan abdul ya sauko sallar juma'a a babban masallacin sultan bello yake yi juma'a ya sha wata ɗanyar shadda normal blue sai walkiya take yi tana kashe ma duk wanda ya kalle shi ido Ahmad wanda suka fito sallar tare ne ya karaso inda Abdul yake a guje da waya a hannunsa kirar Android yayin da wayar ke ta rurin neman agaji ranka ya dade uwar gida ce ke ta kira tun muna sallah shine ta ce in kai maka waya cewar Ahmad da yake mika ma Abdul wayar da ke hannunsa Abdul Jalal ya bi wayar da kallo shekeke kana ya dago ya kalli Ahmad ya ce wace ce uwar gida Ahmad ya yi mamakin tambayar Abdul Jalal gare sa cikin ladabi ya ce Hajiya madam mai Saude Abdul Jalal ya lumshe ido ya bude shi shi fa sai yanzu ma ya manta shi fa ya manta ta sai yanzu ma ya tuna ta ya amshi wayar hannun Ahmad wanda zuwa yanzu an yi kira kusan uku tsayuwar Ahmad a gurin Abdul na dagawa ya kara a kunne Hajiya Saude ta fara masifa da zaki wai dan me Ahmad zai bar ta tana ta kira bai daga ba sai da ta kai ta dire masifar ta kana Abdul ya ce ni ne ba Ahmad bane sai ta dan sassauta masifanta daga cikin wayar ta ce au mijin Saude ne mijin Saude ne lafiya ka bi wayoyi duk ka kakkashe kuma tunda na zo kasar nan ko ka kira ni ka jiya nake ba tare da ya bata amsar tambayar ta ta farko ba ya ce ai da zaki tafi baki sanar da ni ba a takaice maganar daga cikin wayar saude ta yi shiru san bai taɓa mata magana ga tsal haka ba ta ce me ke faruwa ne mijin saude abdul jalal ya yi shiru saboda bai ma san me zai ce mata ba are you okay mijin saude ko kana bukata ta ne in dawo cewar hajiya saude Abdul ya yi saurin cewa a'a to me yasa kake min magana da muryar da baka saba min magana da ita ba Abdul Jalal ya ce kaina ke dan ciwo za mu yi magana leta zan kira ki bai jira cewar ta ba ya katsa wayar ya mika wa Ahmad wayarsa kane shiga mota direba ya ja suka nufi gida shi yanzu ko maganar Saudama bai sanyi a duniya haka kawai sai ya rinka jin zuciyarsa sam ko maganar ta ma bai so zuwa yanzu ko fakin direba bai gama yi ba ya fita a motar Allah Allah kawai yake ta yi ya ga Abdul ya Almukuri'a a wajen barandar ɗakin ta ya ganta zaune tana shan iska sanye da karamin hijabi doguwar riga ce a jikinta mara nauyi rigar material a satin nan sai ta rinka jin zafi sosai a jikinta hatta da fankar ɗakin ma zafi take bada a yau kimanin watanni biyu kenan da ta yi bari sannu da shan iska gimbiyata ya faɗa haɗi da washe baki tun daga nesa da ya hango ta ya ji zuciyarsa ta wanke tas da duk wani ɓacin rai almakuri ta ɗago ta kalle shi ta sakar masa murmushi ba karamin kyau ya mata ba yau sannan kamshin sa na mata daɗi yanzu sosai Kar so waye ya zauna a gefenta ya ɗaura kanta a kafaɗarsa ta saki ajiyar zuciya tana mai shaƙo ƙamshin jikinsa ya tsara wa fuskar ta ido ya ce beautiful din AA Saraki kin kara haske sosai kwanakin nan ya kare shi maganar yana shafo cikinta dan yayi dan ya ji ko ta ci abinci ya cikin nata a shafe lubut ya ce baki ci abinci bane my princess na ji cikin ki a shafe Almukuriya ta daga masa kai alamar e abdul jalal ya ce me yasa to bana san cin komai Almukuriya ta faɗa da bebanci haɗi da lumshe idanuwanta sam jikinta bai mata daɗi abdul jalal ya ce baki isa ba haka kawai sai ki zaunar min da cikin ki da yunwa dole ki ci abinci gaskiya ni fa ni fa da yanzu nake so na dan samu na dan shiga to kuma kina jin yunwa aikin gaba hali almuguri'a ta marerece ta ce dan Allah ka dan Allah ka bar shi na gaji wallahi da bebanci ta yi maganar kamar za ta yi kuka Abdul ya shafe gefen fuskarta sai ya ji ta bashi tausayi ya ce ki hakuri dan Allah na san kin gaji kuma wallahi kina kokari da ni ni haka Allah yayi ni akan ki nema wallahi nake da jaraba ni dai ki taimaka min ki ci abinci please ki bani in ci in sha nonuwa in matsa duwawo ga police Almukuri ata meke tsaye daga jikinsa da kyar dan ita wallahi ta gaji da wannan jarabar nan tasa ta nufi ta ya biyo ta yana kallon hips ɗinta sun kara cika sosai gabaki ɗayanta ma ta kara cika sosai sai dai ta ɗan yara ma a fuska kaɗan Allah sarki wannan kenan duka duka nan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don cinye da za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin wa shi shiya kashi na talatin da biyar. Allah ya taimake ka insha Allahu aski ya zo gaban goshi kuma ka san idan ya zo gaban goshi ya fi zafi sai an jure Allah ya ja ka sarki jikan sarki mai martaba ya girgiza kai kawai kan yake yi kamar har abadan hankalin Abdul ba sai dawo gare su ba Alhaji Ismail ya rinka tausar mai martaba haɗi da dannar zuciyarsa akan damuwarsa mai martaba yana tsananin ƙaunar